sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a noman da dalol FM da tashar mu ta afirka afirka kan mita 200.5 zangon FM. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi. Kai kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballa ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin. Yau Lahadi 18 ga watan Nuwamba shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, mu fara da kanin labarai. Ibrahim Ka'almasi gare ka. Shugaban Amurka Donald Trump ya ziyarci jihar California jiya Asabar don gane ma kansa irin barnar da wutar daji ta tafka a jihar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce har yanzu gwamnatin Amurka bata yanke shawara ta ƙarshe game da kisan ɗan jaridar Saudiya nan Jamal Khashoggi ba. Sannan Papa Roma Francis ya ce rashin adalci ne musabbabin fatara tsakanin jama'a a duniya. Kanin labaran kenan a Najeriya za ku ji cewa yau ne za a fara kamfen ɗin zaben 2019 na 'yan takarar shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya. Haka kuma za ku ji cewa jiya Asabar ne an ceto 'yan matan nan tagwaye da aka sace a jihar Zamfara, amma har yanzu ba a saki wasu mutane ba. Sannan za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya kafa dokar ta ɓaci akan harkar ruwan sha. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ziyarci jihar California ji Asabar don gane ma kansa irin barnar da wutar daji ta tafka a jihar. Daga birnin Washington DC ya je da jirgin sama sannan ya dawo a jiya din. Ba wanda ya taba tunanin irin wannan barnar za ta faru abinda shugaba Trump ya gaya manema labarai kenan bayan da ya yi tattaki cikin baraguzan abubuwan da suka kone a garin Paradise na arewacin California. wannan tamkar halaka ce kwata-kwata in ji shi gidaje kimanin 9,700 ne wutar ta kona baya ga mutane kimanin 76 da aka tabbatar sun mutu kuma mutane sama da 1,000 yanzu haka sun ɓace wannan wutar wadda aka yi wa lakabi da kamfaya ko wutar zango yanzu an tabbatar cewa ita ce wutar da ta fi kisa a tarihin jihar ta california har yanzu 'yan kwana-kwana sama da 5,500 na kan ƙoƙarin shawo kan wutar ina ganin sai mutane sun gani da idansu su iya fahimtar abin da ya faru a cewar trump ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce har yanzu gwamnatin amurka ba ta yanke shawara ta ƙarshe game da kisan ɗan jaridar saudiya ɗin nan jamal khashoggi da aka yi ba gwamnatin trump ta yi watsi da rahotannin da ke cewa cibiyoyin leƙen asirin tsaro na amurka sun yi ittifaki kan cewa yarimar saudiya wato mai jiran gado muhammad bin salman ne ya bayar da umarnin a kashe kashogin wata takardar bayani da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar na cewa wasu rahotannin baya-bayan nan da ke nuna cewa gwamnatin amurka ta ɗau matsaya ta ƙarshe kan wannan batu ba gaskiya ba ne 'yan sa'o'i gabanin nan an ba da rahoton cewa hukumar leƙen asirin tsaro ta amurka cia ta yi imanin cewa yariman saudiya mai jiran gado ne ya bayar da umarnin kashe ɗan jaridar mai aiki ma jaridar washington post shugaba trump jiya asabar ya samu bayani ta wayar tarho daga shugaban hukumar leƙen asiri cia gina haspel da kuma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo yayin da shugaba trump ke cikin jirgin fadar shugaban kasa na air force one akan hanyarsa ta zuwa california rashin adalci ne umul haba'isin fatara a cewar paparoma francis a yau din lahadi yayin da yake gudanar da harkokin ibada na mas na ranar tunawa da matalauta ta ɗariƙar katolika Roma Francis ya gayyaci dubban matalauta zuwa babbar majami'ar St. Peter's Basilica don wannan hidimar kuma an shirya cewa zai ci abinci da su daga bisani. Karar kukar matalauta tana daɗa yawa kulle yaumin, to amma ba a ji sosai saboda danniyar tsirarun attajirai waɗanda ke daɗa zama tsiraru kuma suke daɗa zama attajiran a cewar Roma. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da wa'adin kammala sake kidayar ƙuri'u a jihar Falori da ke cika yau Lahadi, ɗan takara ƙarƙashin jama'iyyar Republican Rich Squad wanda yanzu haka shi ne ma gwamnan jihar na ci gaba da ɗara ɗan takarar jam'iyyar democrat bill nelson a fafatawar da ake yi kan wata kujerar majalisar dattawan amurka zuwa jiya asabar ƙuri'un nelson sun gaza na scott da dubu goma sha biyu a daidai lokacin da ake ganin babu wani gagarumin canji da zai faru takarar gwamnan jihar florida ɗin kusan dai ta zo ƙarshe ne tun lokacin da ƙidayar da aka sake yi da na'ura ranar alhamis ta nuna cewa ɗan takarar jam'iyyar Republican Ron DeSantis ya sha gaban ɗan takarar jam'iyyar Democrat da kashi hudu cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada. 'yan sanda a arewa maso yammacin indiya sun ce mutane uku sun mutu sannan wasu kuma tsakanin sha biyar zuwa ashirin sun samu raunuka a wani harin da aka kai kan wata kungiyar addini hukumomi sun ce wasu mutane biyu ne suka shiga wurin ibadar a amritsar suka jefa gurneti kan mabiya tafarkin niran kari a cewar jaridar time maharan na saba da akalla wata babbar bindigar yaƙi kuma sun shiga cikin masujidar yayin da suke auna jama'a da bindigar nan take dai babu wanda ya kirarin kai harin. a halin da ake ciki kuma adadin waɗanda suka mutu sanadiyar wata mahaukaciyar guguwar da ta ɓararraka gabar kudancin india ya karu zuwa 33 guguwar ta yi matukar lalata gidaje da hanyoyi kuma ta haddasa kwararar dabban mutane zuwa sansanonin raba kayakin tallafi a cewar jami'ai a ji asabar masu ayyukan kai ɗauki sun gano gawarwaki sha uku ranar juma'a da kuma ƙarin ashirin ji asabar a cewar jami'ai a indiya akasarin mace-macen sun faru ne sanadiyar ambaliyar ruwa da rushewar gidaje da kuma waɗanda wutar lantarki ta ja. Yanzu sai rahotanninmu kuma za mu soma ne daga Abujan Najeriya inda za ku ji cewa yau ne za a fara kamfen ɗin zaben 2019. na 'yan takarar shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya wanda ya biyo bayan wata muhimmiyar ganawa tsakanin shugaban ƙasa da wasu manyan malaman addinai kan zaman lafiya. Hukumar zaben Najeriya INEC ta ɗage takunkumi don fara kamfen ɗin 'yan takarar shugabancin Najeriya da na majalisar dokokin tarayya daga Lahadin nan. Hakan yana cikin jadawalin zaɓe da tanadin dokar zaɓe ta da goma. Za a gudanar da zaben na shugaban ƙasa da majalisar tarayya ranar goma sha shida ga watan Fabrairu na shekara ta da goma sha tara wato baɗi kenan. Inda ranar biyu ga watan Maris za a gudanar da na gwamnoni da majalisun jihohi. Daidai wannan lokaci a ziyarar jagororin addini ga shugaba Buhari, shugaban jibril Sheikh Abdullahi Balalau da yake amsa tambayoyin manema labaru bayan kammala gana ganawar ya ce malaman addini ba 'yan siyasa ba ne. Mu ba 'yan siyasa ba ne, amma muna la'akari da yadda siyasan take tafiya wane ne aka tsayar me nagartansa ya za a samu mutanen kirki a cikin jagoranci. Ba za mu koma muna kace na ce akan 'yan siyasa ba da abubuwa da suke idan muka tsunduma cikin siyasa ko muka karkata aka gane mu akan harkar siyasa to ko da za mu faɗi gaskiya ba za a kalli gaskiya ba za a kalle mu matsayin 'yan siyasa amma in muka zamanto masu karantarwa masu yin adalci masu yi wa shugabanni nasiha to sai Allah madaukakin sarki ya sanya albarka sai kowa ya kalle mu a matsayin iyaye duk wanda ya cancanci ya zamanto shugaba to ba mu kunya za mu ce wane ya cancanta wanda bai cancanta ba za mu ce wane bai cancanta ba saboda dalilai kaza dalilai kaza Allah madaukakin sarki ya kara shugabantar da mutanen kirki a kowane mataki samun mutanen kirki wurin jagoranci shine zai taimakawa zaman lafiyar kasa. kazalika malamin ya nisanta malaman addini daga matsayin Dr. Ahmad Gumi da ke cecekar gwamna Nasiru El Rufai kan zaben musulma a wacce za ta yi masa mataimakiya a zaben 2019 a lokaci da dama yayi magana magana akan abubuwa na siyasa na ce in yana yi a madadin al'umma musulmi ko a matsayin jagorori na musulmi to ya tara mu ko ya kira mu zo mu haɗu mu ce ga ra'ayin mu ga fahimtar mu amma duk lokacin da ya wata magana ta siyasa a matsayinsa sai mu ce a matsayinsa shi kadai yake maganar siyasa sa ba a madadin al'umma musulmi baki da ba a taron da suka yi kwanan nan na zaman lafiya kungiyar haɗin kan matasan kiristoci ta arewa ta yi kira ga 'yan siyasa da yin siyasar ba da gaba ba evangelist musa misal shine shugaban kungiyar a ce matasa sun fita guri sun je suna doke-doke ana satan akwati ko ana kone-kone saboda son zuciya ko saboda an ba da labarin karya cewa ai wuri kaza an yi kaza daga nan sai ga matasa sun tashi sun ce ai ba su yadda ba a tada hargitsi a wurin kada kuriya mu sani cewa akwai mata akwai yara akwai tsofaffi a wannan wurin mu ba su dama su kada kuri'ansu idan muka yi haka to za a samu demokaradiyya mai kyau kuma za mu samu karbuwa ga kasashen duniya cewa e yanzu mu matasan najeriya muna goyon bayan ai demokaradiyya mai tsafta wadda yin in matasa sun ce sun yadda a zauna lafiya to komai zai zauna to ina roƙon yan uwana matasa su kai zuciya nesa ina roƙon su su kasance da son a yi zabe cikin koshin lafiya ba tare da fitina ba ba tare da gaba ba ba tare da husuma ba za a dage takunkumin kamfen din gwamnoni da na yan majalisar jiha daga ranar 1 ga watan gobe nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasiru adamu El Hikaya, yanzu kuma sai mu leƙa jihar Zamfara Najeriya, inda za ku ji cewa jiya Asabar an ceto 'yan matan nan tagwaye da aka sace a jihar, amma akwai sauran mutane da ba a sake su ba. Ga rahoton da wakilinmu Murtala Faruku na ya haɗa mana. Rahotanni daga jihar ta Zamfara sun ce an sako Hassana da Usaina da yammacin jiya Asabar bayan da aka biya kuɗin fansa da adadinsu ya kai miliyan goma sha biyar da aka sami tarawa tare da taimakon wasu ɗaiɗaikun jama'a har ma da 'yan siyasa a ciki da wajen jihar ta zamfara to sai dai da sauran rina a kaba domin kuwa an sako tagwayen ne kadai ba tare da 'yar uwarsu sumayya ba wacce aka sace su tare a gidan aurenta a garin na dauran na zanta da ɗaya daga cikin 'yan uwan yaren abubakar muhammad zurmi to a gaskiya dai 'yan matan nan guda biyu an tagwaye dai aka samu ita sumayya tana can kuma sumayya dai yarinya ce ita ma shekara ɗaya aka yi mata aure yanzu kuma tana da juna biyu yanzu haka so ita ɗaya yanzu ta rage can da ita da mutum uku ya zan su hudu kenan wanda aka ɗauka ne daga rindauran. to shin bayan an riga an biya kuɗin fansa da suka bukata me yasa kuma ba su saki ita sumayya ba ai ko tun farkon magana ma ana suna magana ne akan cewa ita sumayya za ta ba da miliyan ɗari da hamsin su yan tawaye za a ba da miliyan ɗari kowane farashin shi daban-daban ne suka yi so yake aka ana kokarin a ga cewa an hada gaba ɗaya an aishe su su wanda dai suka garkuwa da su sun ki yarda da haka sun ce dole dai su yan tawaye nasu daban su mayan data daban sauran wa'annan yan kananan yaran su ma biyu daban shi ma wancan siraji shi ma nashi daban a can baya sun yi barazanar kashe ɗaya daga cikin tagwayen shin kuna da tabbacin cewa ita sumayya tana nan a raye tare da su Eh, lalle dan da shekaran jiya can ma ai baban da shi abakar yusuf ya yi magana da ita kwanan bayan ma haka suka ce muna za su kashe za su kashe za su kai suna tare tare dai ne amma duk da roƙon da muke mahu cewa da Allah su yi hankuri a ga cewa dai an samu abin da za a samu to alhamdulillah bisa roƙon Allah da ake ta yi na al'umma da kuma bayan Allah da suke bada da gudunmuwa mun dai samu yanzu annan guda biyu yaran din to a yanzu menene makomar ita sumayya da ke hannun yan bindigar har yanzu To su maye dai mu da neman addu'a ga al'umma gaba ɗaya da aka yi roƙon Allah annan bayan Allah da taimakon da mutane suka yi wanga yaran su ma suka yi toto muna roƙon Allah sauran da suka rage su ma su fito domin abun gaskiya sai dai mu ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'una abun ya wuce duk yadda ake tsammani duk muka yi magana da Sumayya kuka take yi tare da su cewa suna za su kashe ta za su bi kuma mun yi magana da su cewa za mu ba su miliyan uku na musumayya mun yi da zamu yi wallahi da mutanen sun ki suna ta dai wasu rutai da zage-zage ma suke muna. Masu garkuwa da mutane sun sace tagwayen ne da ke dab da shiga dakunan aurensu a watan da ya gabata sa da suka je garin dauranta karamar hukumar mulkin zurmi domin shirye-shiryen aurensu inda aka yi awon gaba da su tare da 'yar uwarsu sumayya. in ka ga mutum kana ra'ayi na malam Mun gode Murtala Faruku Sanyin na yanzu kuma za mu sake komawa abuja Najeriya inda ministan albarkatun ruwa ya yi ƙarin bayani akan dokar albarkatun ruwan da ke gaban majalisar dokoki yayin da tuni shugaba Muhammadu Buhari ya kafa dokar ta ɓaci akan harkar ruwan shan ga Hassan Maina Kaina da karin bayani daga Abuja. Da yake jawabi yayin rufe wannan taro ministan albarkatun ruwan Najeriya injiniya Suleiman Hussaini Adamu ya taɓo muhimmancin da ke akwai dangane da dokar albarkatun ruwa da maganar yanzu haka ke gaban majalisar dattawan Najeriya. Ita wannan doka ta rage wa ministan albarkatun ruwa karfi ta ba wa jihohi ƙarin iko akan wasu abubuwa misali kamar ba da lasisi na rijiyoyin burtsatsai da sauransu. Bayan haka dokar ta sake tafiya ƙasa tana ba jama'a dama kowane wuri duk abin da za a yi wani katin aikin ruwa da ya shafi wannan yanki sai mutane sun zauna sun yi muhawara sun yadda. Kamar misali a yanzu ni a matsayina na minista zai iya ɗauka kowane kogi in ce yawa za a yi dam a nan wurin ko sun zo ko ba zo ba saboda dokar yanzu duk amarin yana hannun gwamnatin tarayya ne to amma idan aka yi wannan doka sai mun zauna da jama'a nan wurin an yi muhawara an yi abin da ake kira town hall meet abubuwan dokan nan tana da muhimmanci kuma tana da amfani ga kasa baki ɗaya gabanin wannan taro dai sai da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kaddamar da dokar ta ɓaci a ɓangaren albarkatun ruwa kamar yadda kwamishinan ruwa na jihar Bauchi Ibrahim Ayuba Suleiman ke cewa sukan a jihar Bauchi suna nan suna shirin kafa irin wannan doka. Mun ba haka za mu je mu sa dokar ta ɓaci da jihohinmu a gaskiya makomar shanun ruwa gaba da wani abu ne wanda ya zama mana muhimmanci mu kula da shi mutane ba su ɗauki ruwan yana da muhimmanci ba kullum za ka fito ka ganshi kullum ka fito ka ganshi wani abu ne wanda idan muka yi maganin sa yanzu muka yi tattalin sa a gaba zai amfane mu daga kamar misali baucin je zaki daga na wajen za akwai kuraye akwai namun daji daban-daban amma saboda rashin kula da ruwan an sassara bishiyoyi ga baki daya sa wajen ya fara koma hamada saboda haka ruwan da in tono za ka yi kamar gaba biyar ka na yi mushi yanzu sai ka yi tono na gaba kamar goma sha biyar Ita kuwa jihar Adamawa tuni ta kaddamar da dokar ta bacin in ji kwamishinan ruwanta Isa Halilu Ahmed. An riga an kafa dokan ta ɓace a jihar Adamawa na fannin ruwa tun sati da ya gabata. Kuma a Najeriya ina so in tabbatar maka jihar Adamawa ita ce jiha ta fari wadda ta fara kafa dokan ta ɓace ta fannin ruwa. masana da ƙwararru da kuma masu ruwa da tsaki kan albarkatun ruwa a Najeriya suka yi doguwar muhawara dangane da yadda za a kara inganta wannan sashi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan kai Kaina, har yanzu dai muna Abuja, inda kotun ɗaukaka ƙara ta rage wa wasu tsaffin gwamnoni biyu zaman gidan yari ga Madina Dauda da ƙarin bayani. Kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja a ƙarƙashin mai shari'a Stephen Ada ya rage wa tsoffin gwamnoni biyu wa'adin shekarun da za su yi a gidan kaso. Gwamnonin su ne tsohon gwamnan jihar Filato Joshua Dariye da Jolin Yame na jihar Taraba. Joshua Dariye zai shafe shekaru goma sha ɗaya a maimakon shekaru goma sha hudu. Shi kuwa Jolin Yame zai shekaru goma sha biyu ne a maimakon goma sha hudu. Kuma zai mayar wa gwamnati kuɗi wuri na gugan wuri naira miliyan ɗari hudu da casa'in da biyar. Barista Jumbo Festus shine lauya mai kare Joshua Dariye. We work for the appellant and uh, uh, we will advise him on the application of the judgment as soon as we study the judgment and uh, uh whatever he instructs us to do is what we will be glad to do. Jumbo Festus ya ce za mu yi nazarin wannan hukunci sannan mu sanar da wanda muke karewa idan ya buƙaci mu sake ɗaukaka ƙara za mu bi umarninsa. To wannan yana nufin sun gamsu da hukuncin kenan? Sai Festus ya ce. Not totally satisfied. We were not satisfied at the trial court uh, because we believe the appellant had not committed the offense for which he was charged and that is why we uh, came to the court of appeal. Mu ba mu gamsu ba, saboda wanda muke karewa bai aikata laifin da ake zarginsa da shi ba. Shi yasa muka shigar da wannan ƙara. Na yi ƙoƙarin samun lauyan da ya wakilci hukumar EFCC, amma ƙoƙarina ya ci tira. A cikin waɗanda suka yi da fifi a kotun, akwai magoya bayan joshua dariye ga abin da shehu lamkam yake cewa a game da shari'ar zan iya magana madadin yan uwana duka whole plateau state wannan shari'a ba mu ji daɗin ta ba saboda mu muna yaran mai gida kuma gwamnati ya kamata ta duba ta yi adalci saboda shi ubangiji kanshi muna mishi laifi yana kuma mana afuwa bare mutum a duniya muna roƙon gwamnati ta yi hakuri ta sake mana ubangidanmu domin mu an bar mu a cikin wahala an ajiye mana ubangida kuma mu gaskiya abun ya ishe mu federal government ta dube mu ta yi wani abu akan gwamnatin nan a sake mana dare ni dan shi ne ciki da waje kuma masoyinsa ne na bar plateau na zo nan don shi abin da ya kawo ni kenan a halin yanzu dai joshua dariye zai shekara goma sha ɗaya shi kuwa jolin yame zai shekara goma sha biyu tare da biyan tara na miliyan ɗari hudu da casa'in da biyar Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata, kowa da ta kare da ta aji, in eh, an yi shari'a mai yawa. A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanku da kasancewa da mu a cikin shirin Idan kwaya ta narke fa, a wannan makon shirin idan kwaya ta narke fa zai tattauna ne kan wani taro da ƙungiyar matan Arewa mai muradin samar da canji kan ɗabi'ar shan miyagun ƙwayoyi wanda aka yi a Abuja. Mahalatta taron sun nuna takaicinsu kan yadda wannan matsala ta yi kamari a yankin arewacin Najeriya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto. da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja. Sunana Muhammad Hafiz Baballe. A Najeriya, 'yan majalisar dokoki da ƙungiyoyi masu zaman kansu da dukkanin masu ruwa da tsaki sun tashi haikan domin ganin an magance yadda ake samun ƙaruwan sababbin jini matasa da ke shiga miyagun hanyoyi na shaye-shayen ƙwayoyi masu rikirkita ƙwaƙwalwansu. alkaluma sun ruwaito cewa ana samun matasa 'yan mata samari matan aure da yara ƙanana har da nakasassu wanda yawansu ya kai kashe arba'in cikin ɗari suna kwankwaɗa miyagun ƙwayoyin zamani da na gargajiya zainab ujudud sharif babbar jami'ar kiwon lafiya ce a najeriya duk najeriya masu shan ƙwayoyi suna nan duk ko ina ne amma matsalar tafi yawa arewa kin san me yasa saboda kin san mutanenmu yawanci ba a ɗaukan abu da gaske sai ya zamanto ba yadda za a yi kuma a ce au ashe haka ne musamman iyaye mata shi isa kika ga ita majalisa bangaren dattawa suka kirawo cewa a zo a yi magana a samu hanyoyin da za a rage wannan matsalar duk wanda ya san yana da bangare yana da masaniya a zancen kwayoyi ko hanyoyi ke duk dai a zo a taru a san yadda za mu yi yaƙi da wannan abin amma 'ya'yanmu ne nake kuka a zuciya 'ya'yanmu mu matasa yawancinsu bari in gaya miki gaskiya waɗansu sun riga sun mutu ni kaina na san mutane da yawa akan wannan harka da wasa da wasa to in kin duba kin yi tunani duk muna da laifi mu ne ma'aikatan gwamnati ne ma'aikatan asibiti ne iyaye ma musamman iyaye yanzu bincike ya nuna an ce a jihar kano jihar jigawa miliyan uku kwalaban kodin ake sha kullum shi wannan kodin din dama ainihin sa maganin maganin tari ne maganin tari ne an haɗa shi ne an dade yana shan kodin syrup a ɓangaren maganin tari to amma ki ga dai ƴaƴan mu dan tsabagen neman abu suka san cewa in sun sha suka shaye musu yawa wannan kodin ɗin da ke cikin maganin tarin shi dama ana sa shi ne don ya rage ciwo zafi shi ne muke cewa analgesic rage zafi ko rage ciwo da in kana tarin nan sai ka ji wani sa'in kana jin makogarar ka zafi to shi sa ake shan kodin to a iya inda bature ya ce ko iya adadin da aka yi shi in ka sha ba wani abu amma suka zaƙe masu shan benelin da kodin sun in sun sha da yawa to shi dama da yake na bangaren miyagun kwayoyi sai ki ga sun sha su je su hada shi da waɗansu abubuwa to ba shi kadai ake sha ba akwai wani maganin da suke ce mishi rehnol akwai tramadol za ki ga wani sa'in ki ga yaro bakinsa shuɗi to wannan tramadol da rebnol sai ki ga bakinsa waɗansu kuma ba a faɗan waɗansu abubuwa ko salga ne ko eh, solisho duk dai abin da kazanta da kika san mutum yana sha ki tunanin kodarsa ki tunanin liversa ki tunanin hanjin cikinsa in waɗannan abubuwa sun masa a jiki balle ma a zo ɓangaren kwakwalwa na ce miki abin da ya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wannan matsala na shaye-shayen kwayoyi da yake nema ya zama ruwan dare ga duniya ya tunzura mata a arewa inda har suka haɗa kansu a wata ƙungiya mai suna Northern Nigeria Women for Social Change Initiative a Turanci, amma an fi sanin su da ƙungiyar matan Arewa mai muradin canja miyagun ɗabi'u. Wannan ƙungiya ta yi zanga-zangar lumana a babban birnin tarayya Abuja, inda suka nemi jan hankalin mata. Zainab Musa Muhammad ita ce ta jagoranci ƙungiyar. Abubuwan da yake addaban mu a Arewa, wato shaye-shaye na miyagun ƙwayoyi da 'ya'yanmu da matanmu na cikin gida abubuwan da ba a san mu da shi a arewacin najeriya ba aka shiga yi shine na ce to na ga ya dace mu tashi mu taya gwamnati ba komi bane za mu bari a hannun gwamnati mu ma mu tashi mu yaƙi wannan annoban ina ganin zai tasiri kwarai da gaske insha ma Allah dan kamar a yanzu haka daga nan muka bar nan ma za mu je makarantu mu je mu yi fadakarwa daga nan za mu je IDP camp inda nan ne ake da mutane wanda suke da frustration a zukatansu wanda yakan kai su ga irin wa'annan al'amura din kuma ya za ku yi shine ku ja hankalin mata yan uwan ku ne na farko da za a san da wannan abu wanda kuma na tabbata mu irin mu ya irin mu muna da yawa wanda zai ba su sha'awa in suka ga haka din na tabbata da dama za su shigo wannan kungiya namu to ba shigan ba ya mm. za ku yi ku ja hankalin matan nan da kuka san cewa suke wa'annan ɗabi'un yadda za mu jawo hankalin su shine muna so cikin mu kamar yadda muke a nan akwai wa'ansu wanda suke da sana'o'i daban-daban muna son mu rinka rinjayen su ta wajen koya musu sana'o'i ta wajen abubuwa dai da dama na rayuwa wanda zai rinka ɗauke musu hankulansu a cikin wayannan abubuwa da suke ci fito wannan da muka yi yau ndle ga su can muna tare da su wanda yake za mu yi aiki tare da su tunda su ne suka san harkoki irin wannan na shaye-shaye din za su taya mu za mu yi wannan aiki da su yanzu haka tafiyan da muke yi tare da su muke to kenan za ku tafi da gwamnati insha mu Allah to me kuke so ku gani me kuke son gwamnati ta yi muku muna son gwamnati ta bamu haɗin kai ta bamu goyon baya kamar yanzu misali fito wannan da muka yi yau kamun a bamu 'yan sanda ba ƙaramin wahala muka sha ba. to irin wa'annan abubuwa muna son gwamnati in aka samu mutane da suka fito suna da irin wannan yunkuri na neman ci gaba a ƙasa a rinka ba su haɗin kai a dinga ba mu goyon baya ba mu rinka kuma shan wahala a ciki ba kuma wannan abu ne na taimakon al'umma baki ɗaya eh shine gwamnati ta sa mana hannu da kyau da kyau yadda wannan abu zai ci gaba to idan kika ce gwamnati ta sa hannu mm. me kike nufi kenan kina nufin gwamnati ta ba ku kuɗi ne eh, ko menene abin da kuke son gwamnati yawwa haɗin kai da ma kuɗin ma muna bukata don ngo aka ce ngo an san cewa ba abu ne wanda yan kale-kale ne mu masu nazari na ganin ya kamata gwamnati ta yi doka na iya adadin magunguna da za a rika shigo da shi kasar kuma ta san inda za a kai magungunan Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro a nan za mu dasa aya, sai makon gobe za ku ji mu da ci gaban shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Madina Dauda sai kuma Bansa Tufa da ya ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. agogon mu a nan yana nuna mana cewa karfe goma da minti bakwai wato karfe hudu da minti bakwai a Najeriya, Nijar, Kamaru da kuma Chadi. Yanzu kuma kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. To a takaicen shugaban Amurka Donald Trump ya ziyarci jihar California jiya Asabar don gane ma kansa irin barnar da wutar daji ta tafka a jihar daga birnin Washington DC ya je da jirgin sama sannan ya dawo a jiya din. Ba wanda ya taba tunanin irin wannan barnar za ta faru abinda Trump ya faɗa kenan yayin da yake tattaunawa da manema labarai. Rashin adalci ne Ummul Haba'isin Fatara a cewar fafaroma Francis a yau dinnan Lahadi yayin da yake gudanar da harkokin ibada na mas na ranar tuna matalauta a ɗariƙar Katolika. Yayin da wa'adin kammala sake kidayar ƙuri'u a jihar Florida ke cika yau Lahadi, ɗan takarar ƙarƙashin jam'iyyar Republican Rick Scott, wanda yanzu haka shine ma gwamnan jihar na ci gaba da ɗara ɗan takarar jam'iyyar Democrat Bill Nelson a fafatawar da ake yi kan wata kujerar majalisar dattawa ta Amurka. 'Yan sanda a arewa maso yammacin Indiya sun ce mutane uku sun mutu sannan wasu kuma tsakanin sha biyar zuwa ashirin sun samu raunuka a wani haɗarin da wato harin da aka kai kan wata ƙungiyar addini. da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba, wanda ya karanto mana labaran duniya, da Bonsa Tufa da ya haɗa mana sauti, da kuma injiniyanmu na wannan lokaci Bill, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.